قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل كابري زاسچي suna masu tabbatar da laifuffukansu a lokacin da tabbatarwarsu ko tubarsu ba za ta yi musu amfani ba ya mu ka kashe mu sau biyu lokacin da babu mu sai ka samar da mu sannan ka kashe mu bayan wannan samarwar ka raya mu har sau biyu ta hanyar samar da mu daga rashi da kuma raya mu da tashi bayan mutuwa don haka mun yarda da mu waɗanda muka aikata to ko akwai wata hanya da za ta fitar da mu daga wuta mu koma rayuwar duniya domin mu gyara ayyukanmu ko ka yarda da mu